Bana hukumar aikin hajin kasar Ghana ta kasa cike kotar da kasar Saudiya ta bayar saboda wasu dalilai da suka shafi sadar kuɗin aikin hajin bana. Wasu sun yi amfani da bizar ziyara domin yin aikin haji, wasu kuma sun shiga makwabtan kasashe kamar Najeriya, Nijar da Togo domin zuwa kasar Saudiya don yin aikin hajin bana. Shugaban hukumar aikin hajin Ghana wato Ghana Hajj Board Alhaji Ban Abdallah Banda ya tabbatar da hakan. Hukumar Saudiya sun ba mu kota 6,000 6,000. amma a yau ba abin da za mu iya mu samu wannan 6,000 ba. Za mu iya mu mutane kamar 4,000 ne. Amma still ba mu kare ba ma'ajatan da suke da manufar su je Saudiya a shekaran ga suna cikin biya. Ya kara da cewar rashin cike kotar da Saudiya ta basu ba zai kawo musu cikas ba saboda sun riga sun yi hasashen hakan. Mun yi hangen nisa da muka eh, gabatar da farashin haji na bananga da ya kai kamar wata muka gan ainihin adadin mutanen da suka biya biya she muka gani cewa kan ba abin da za samu kotun nan ba daga a wurin mu da masu mallaka airlines da muka yi magana masu mallaka accommodation su duka su da mun yi magana da su don shi abin da muka dace da su ne shine kudin da za su karbi a yanzu kudin za ta dogara ne adadin mutanen da muka yi da su a yau da nake maganan ga don shi ba abin da za mu samu wani bashi a cikin wanga shirye-shirye mu ba. Shugaban yada labarai na hukumar aikin hajin Ghana Alhaji Abdulrahman Gwamda ya ce tsarin aikin hajin bana ya fi kowane tsari da aka taba yi a tarihin aikin hajin kasar Ghana. Na fadi ma kowa mutanen duniya cewa shirye-shiryen da muka yi saboda mu bar mutane su tashi su kai can da lafiya duk rahoton da muke samu daga Saudiya ma yanzu daga watun timin da muka aika can advance team na nuna cewa komi yana tafiya yanda muke neman sa. Yayin da muka zamta da maniyata aikin hajjin sun bayyana mana da yadda aikin hajjin banan ya kasance. Allah shi ce masha Allah tabarakallah kuma ya kyau kowa ya zo tamun da aka bayar arrival time kowa ya zo in time aka arrange da tamu ya kai aka fara checking kowa ya wuce ka dan a shi yanzu ga kowa ya shiru an komi alhamdulillah wanga shekara dai mu da kanmu mun ga sakiya sakiya ma mai da yawa da wallahi farkon jirgi ce ga amma mun tashi kaman ba an ba wani abin ga an te kan kwanciya han kowa ya shiga jirgi kwanciya hankali sunana hajiya salamatu alhaji tahiru a mun zo mu je mu yi aikin haji Ni mu je mu roki Allah kuma ya yafe mana kwarakwaran mu ya ji kan gawayen lahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah Allah sa yadda muka samu komi sauki nan kuma in muka je can kuma mu samu komi sauki haka Alhaji Papa Angola wanda ya sama da shekaru 20 yana fashin baki a aikin haji bana ma yayi sokaci kan karancin mahajjata da aka samu abinda muke gani yanzu ba za su samu dubu shidan nan ba saboda haka jiragen zai ragu domin waɗanda ke rike da visa na visiting visa su ne waɗanda suka shiga kasan saudiya in ka duba nigeria suna amfani da visiting visa wanda yake saudiya ta cancel nan ma muke duba in na gana ma ba an cancel ba in future ba wanda zai bi hajj board saboda ana ganin yawan kudi da kuma yadda yanayin ya kasancewa hawa abdulkarim yankwani muyar amurka daga accra ghana